Tun shekarar ta wuce ne wasu daga cikin masu amfani da shafin Facebook su fara samun saƙon imel da yake cewa domin dalilan kare bayananku za a rufe shafinku. Aka ci gaba da cewa domin ka tabbatar kai ne mai wannan shafi, ka danna wannan domin ka sabunta bayananka. Wannan saƙon imel dai ba Facebook ba ce ta aiko wa mutane ba, ire-iren masu kutse ne da satar bayanan mutane ke yi wa mutane wayo don kwashe sarrarsu, kamar irin su kalmomin sur wato password da katunan banki. Yawancin lokuta irin waɗannan imel na zuwa ga jama'a inda ake amfani da sunan bankuna ko hanyoyin sadarwa har ma su buƙaci mutane da su danna wani adireshi da zai shigar da su wani shafi domin kawar da matsalar. Da zaran mutum ya shiga shafin ta nan ne za su iya sace duk bayanan da mutum yake da shi a cikin na'urarsa. Kutse dai na faruwa a ko'ina cikin duniyan nan, wani kamfanin kare kutse mai suna Kafaskai ya ce cikin shekarar ta wuce ne kare yin kutse har sau biliyan takwas, kusan miliyan biyu daga cikin kutsen an yi ƙoƙarin sata kuɗi ne daga bankuna ta hanyar gizo. Hanyoyin da za a bi domin kare kai sun haɗa da idan baka tabbatar kan imel ɗin da aka aiko maka ba, aka buƙaci ka danna wani adireshi to kar ka so mai, domin ka iya zama hatsari gare ka. Kada a cike wani fom da aka aiko maka ta hanyar imel domin wanda ya aiko zai iya bin diddigin duk abin da ka rubuta a kwamfutarka. A yi hankali da duk imel ɗin da take tambayar ka bayanan banki ko kuma ta cike daga banki ne, ana son a sabunta bayananka. Domin wasu lokuta masu kutse kan aiko saƙo sai saƙon gaggawa ne da buƙatar mutum ya yi abin da suka ce don kawar da matsalar da suka ambata. Hankali da duk wata gayyata ta hanyoyin sadarwa daga mutanen da ba a san su ba. domin sama da ɗaya cikin kutse biyar da ake yana faruwa ne ta kafar facebook a kula da yadda masu kutse ke aiko saƙonni domin wasu lokuta sukan fara rubuta wasiƙas ne kamar haka diyasa ko diya madam wasu lokuta kan zo ne ta wani banki da mutum ba shi da wata alaƙa da su kula da yadda suke aiko da saƙonni domin sukan rubuta kalmomi ba daidai ba a rinka amfani da manhajojin kare kutse a duk na'urorin da ake amfani da su wajen shiga yanar gizo.